wa ba a wannan dare na laraba goma ga watan rabi'u sani hijira 1442 wanda ya dace da daren 25 ga watan nuwamba 2020 Allah madaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi marratan ukra domin ci gaba da karatunmu na usulul fiqh cikin littafin raudatun nazir wa jannatul munazir da kuma aruz cikin littafin zanen zahab ta ban gushe ba muna cikin babu sunna wato al'asulustani kuma muna magana kan ahad khabar wahid za mu tashi daga farkon fasli inda malittafi yake cewa bismillahir rahmanir rahim فأما التعبد بخبر الواحد سمعا أما بوتم الله من أوفتين سرسي تهنر خبر الواحد تبتر بوتم الله من أوفتين سرسي تهنر خبر الواحد سمعا wato tabbatar bautar Allah ta hanyar labarin da ya zo ta kabar wahid wannan wani abu ne da aka ji shi sam'an ko aka gan shi sam'an mana samanin nan wato aka same shi ta dalilin da ake hutawa sannan aji dalilin da ake hurtawa a ji ne alkur'ani shi za a karanta a ji a fahimci ya ce hadisi shi za a karanta a fahimci abin da ya ce saboda ka dalili daga alkur'ani ana kiransa sam'u wabi dalili daga hadisi ana kiransa sam'u sabanin dalilin sam'u shi ne abin da ya kiransa aklu aklan hmm? ta abu kaza a hankalci kama aka ce abu kaza a sam'anci mana abinda ya zo cikin alkurani ko ya zo cikin sunna ko abinda suke da alaƙa da su kai tsaye kamar da rikin da ya tabbata a ijima'i shi ma san ne domin duk abinda aka ijima'i a kansa tabbas akwai nassi da yake nuni kansa wadi to tabbatar cewa Allah ya bautar da mu ta hanyar khabarul wahid da ya tabbata khabarul wahid wannan wani abu ne da ya zo cikin alkurani da sunna a wurin jumhur khilafan li akthar alqadariya sabanin mafi yawa daga mu'tazila alqadariya anan ana nufin mu'tazila wa ba'adu ahalin zahir da kuma sashin zahiriya ba dukansu ba sashi ba mafi yawansu ba amma mu'tazila mafi yawansu suna ganin cewa babu dalili daga alkur'ani da sunna da ke nuna cewa ai amfani da kabar luwafi wazi to ibn qudama yace walana dalilan muna dalilai biyu da ke tabbatar da maganar jumhur wanda muwa maganar mu ce ahaduhuma na farkon su cikin wani dalilai biyu ijma'u sahaba ijma'in sahabbai ridwanullahi alaihim Allah yarda da su ko yardan Allah tabbata a kansu sun yi ijma'i ala qabulihi akan aiki da sabarul ruwa sahabbai sun yi ijma'i akan wajabta aiki da sabarul wahid فإنه قد اشتهر ذلك عنهم yin aiki da kabarul wahid ko bautan Allah da kabarul wahid wani abu ne da ya shahara a wurin sahabbai wa waƙa'i'a a cikin al'amura da yawa da suka auku ko a cikin aukaskun al'amura da latin hasari ba za a iya cewa ga iyakacinsu ba al'amura da ba a san adadinsu ba shi ne ma na latan kai illan ya tawatar a haduwa in ma ɗaiɗaikunsu ba su zamanto tawatari ba idan ɗaiɗaikunsu ba zama to tawatiri ba ɗaiɗaikunsu ko ɗayan aka ɗaga bai zama ta mutawatiri ba to da ilmu bi majmu'iha idan aka haɗa su gaba ɗaya tabbas za a samu ilmin ƙini ilmi zai gaskata ko zai shiga cikin zuciya ka ji ka gamsu kana so ko ba ka so cewa wannan lamari gaskiya ne ma ma'ana hasalar ilmu bi majmu'iha a daidaikonsu in ba su zo mana ta hanyar tawaturi ba na cewa sahabbai sun yi haɗu wurin aiki da khabar wahid ko wurin ta aiki da khabar wahid to idan aka haɗa aikace-aikacen nasu za su kai matsayin da za ka ji ka gamsu da abin cikin zuciyarka ba ma tare da an tsara maka dogon bayani ba minha daga cikin wayannan waƙa'i wato abubuwa da suka faru da ke nuna sahabbai sun yi aiki ko sun wajabta aiki da kabar wahi anna siddiq radiyallahu anhu cewa abubakar siddiq lamma ja'aduhu aljadda a lokacin da kaka kakar ma abin nan mamaci hmm? lokacin da kaka ta zo masa ta lubu mai rasaha tana son a ba ta gajin jikanta a ba ta rabonta cikin abin da jikanta ya bari na shirin nasu, abubakar ya tambayi mutane ya nemi a tambayi sauran sahabbai a tambaye su man ya'lamu a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fiha wane ne daga cikin su ya san wani ilmi game da hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam yi wa kaka mace na gado shin annabi ya bata gado ko ya hana ta gado da aka gawa mutane aka baza wannan nema da abubakar ya cikin sahabbai fa shahida lahu muhammad ibn maslama wani sahabi da ake kiransa muhammad ibn maslama ya ba da shaida a gabansa ba shi kadai ba wal mughiratu min shu'ba da sahabi mughiratu min shu'ba shi ma ba da shaida gaban abubakar cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam a qaha as ita kaka da jika ya mutu ya bari ba tare da uwa ba wata uwar in uwa tana nan kaka ba za su samu kuni ba amma yanzu ana maganan babu uwa ai haka na faruwa ko yawwa mutum ya mutu abin nan uwarsa ta riga shi mutuwa shi kuma amma kakarsa tana da rai sa'an ya mutu ya bar kaka da rai yawwa to irin wannan to saboda haka muhammad ibn maslama da mughira ibn shu'ba su biyun suka ba da shaidan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wa kaka sulusi sulus kashi ɗaya cikin shida one sixth kashi ɗaya cikin shida a sulus faraja ila qawlihi ma daga nan abubakar sai ya koma zuwa ga maganarsu wannan hadisi na tabbatar da cewa babu ɗaya daga cikin sahabbai da za a ce ya haddace dukkan maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam hmm. amma dai aka samu manyan sahabbai wanda sun haddace mafi yawan maganganun an fahimta akwai irin wannan waƙa'i Za zagara annabi ya koma ga Allah ko wasu hadisin da Abubakar bai sani ba ko wasu hadisin da Umar bai sani ba ko wasu hadisin da Usman bai sani ba ko wasu hadisin da Ali bai sani ba sun koyo su ne daga wurin wasu sahabban duk da kuma su in za a kuranta su sauran sahabban sun fi sauran sahabban sanin mafi yawan hadisin an fahimci abin to saboda haka ba hujja ba ce ko ba aikin masu hankali bane wani ya ce A ayin wani bai san wani hadisi kaza ba to kuma ba ba hadisi bane za a aiki da shi babu saboda mutane ne sahabban wani lokaci wani zai rashin lafiya wani lokaci wani zai ji harkar kasuwanci wani lokaci wani ya tafi jihadi ba dole ba ne kullum a ce kowa na halartar majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko annabi cikin dukkan abin da yake faɗa shari'a ne komin shari'a ne yana zanne wani ya zo masa da fatawa abin da ya faɗa ya zama shari'a ana cikin majalisa ya bayo wata magana ta zama shari'a wadi yawo to shi yasa wasu sabban ma irin su umar wasu manyan sabbai suka mai kokarin suna ibantar mu ittifaki da kai kai in ba ka nan majalisar annabi kai in ba nan kai ya zama to kana nan muka haɗu sai ka gaya mini kai ga abin da ka ji ga abin da ka ji ma gobe ko bayan kwana biyu to wakilce ka duk ana irin wannan almuhim dai har annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah madaukakin sarki abubakar bai san wannan sunna ba ta cewa kaka tana da rabon kashi ɗaya cikin shida na dukiyar jikanta idan uwarsa kenan ba ta nan mhm. to kaga abubakar ya aiki da wannan hadisi wannan hadisi a ahad ne ba dukan sabbai ne suka sani ba bayan an nema an yi kuwar a nema wa ya sani aka samu mutum biyu kawai an fahimta? Hmm. shi ne na faraja ila ƙaunihi ma abubakar a matsayinsa na khalifa sai koma zuwa ga maganarsu wa amila bihi ya yi aiki da wannan maganar ko kuma wa amila bi umaru ba'dahu umar shi ma ya amfani ya aiki da wannan magana bayan abubakar wato bayan abubakar ya mutu umar ya ɗan khilafa shi ma ya hukunci da wannan da wannan hukunci wannan abin da ya shafi abubakar kenan wa ruwiya an umara radiyallahu anhu an ruwaito daga sayyidina umar Allah ya kara masa yarda fi waqa'i kathiratin a cikin abubuwa da suka faru da yawa min ha daga cikinsu hmm? wato abubuwa da suka faru da yawa na inda ya aiki da kabar wahid wadi daga cikin wannan istatul jamin istar ɗan tayin nan da ya zube daga cikin uwarsa kafin a haife shi mai hukuncinsa shi na kala wato an zo masa ne wasu wani ya tsokani mace mm, har har ta abin nan ta zunda cikinta an fahimta saboda haka mai hukunci ba a jiya ba za ba da jiya don inda ɗan adam ne inda an haife shi nan da ransa a kashe shi a riga san wannan an kashe mutum saboda haka umar ya san wannan hukunci amma yanzu zubar ciki abin nan ciki zubewa yi wannan ɗan tayi ne ana kiransa jami'in wadi menene za a yi akan wannan to umar da ya samu kansa cikin wannan matsala sai ya ba da sanarwa ya ce uzakirullah amra'an ina tunawa mutumin nan ina tuna masa Allah wato kuwa ina tunawa duk wani wanda yake da wani ilmi na hukunci da manzo Allah ya yi game da tayi ko zurbin ciki ina haɗa shi da Allah zai gane ni dai ban sani shi ne ma na uzakirullah imra'an تذكر الله امرأة سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بيجد قول من الله صلى الله عليه وسلم في الجنين يجيه كنت شيء ما أنت أيومك تشيه أهو أيوة. توبا ينقم عليها من شيلر فقام حمل بن مالك بن نابغة وني صحابي لأهل إلان سحمل حمل بن مالك بن نابغة sai ya miƙe tsaye waƙala ya ce kuntu bai na yi nili na kasance ina tsakanin mata na biyu ba tana tare da mata biyu suna ƙarƙashi na فضربت إلهما بمسطح فقتلها sai aka samu rashin jituwa na kewa yau da gobe ko tsakanin kishiyoyi kuma tsakanin ko ne yana faruwa saboda haka ana shashar baki ɗaya kuma ta ɗauki mu ta ɗauki muciya mu ta ɗauki taɓarya wani abu dai mai kama da nan misla hmm? faƙatalat ha wajen na ha ta kwaɗa wa ɗar'uwarta ko kishiyarta watakila sau ɗaya watakila sau biyu ko ta bugunta har dai ta mutu kuma ta da ciki shi ma ɗan tayin ya mutu فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا إذا أنسان ما يكون شنتكو كأنسان menene hukuncinta idan wannan duka bai kai ga na kisa ba al'adance za a ce duka ne da aka kisa ne da aka yi cikin kure saboda haka ba mu ganin sai dai a biya diya an san diyar irin wannan diyar amma shi ɗan tayin sai aka hukunci aka ce to za a ba da gurra asalin gurra wani farin ɗigo ko wani abu mai kama da ɗigo da ake ganin a goshin doki shi ake kira mai ake kira gurra wannan asali kenan amma yanzu ana kiran bawa gurra ana kiran koyanga gurra ana kiran ana kiran doki gurra ana kiran alfadari gurra na'am yawwa to wannan kaga na asalin yana daukan asalin kenan don alama ai shi kansa goshin wannan fari a goshin alama ce ai haka ma mai alwala mummune za su tashi da wurin alwalansu ɗin nan zai zama alama ana ganin sa yana da haske ehm. saboda haka shi janin annabi sallam ya yanke hukuncin a ba da bawa kansa komin kankantansa komin girmansa inda ɗan tayi ne bawa za a ba kuma bawan nan inda sunansa bawa ne shi kenan yawo ko bawa namiji shi ne abdu ko bawa mace yanga kenan ana kiranta ama ko a ba da doki ya yayi ko a ba da alfadari ya yayi wadi alfadari yana da ƙarfi yana da amfani da yawa duk da dai ba zai kai doki sosai ba amma dai yana da juriya irin nasa da ƙarfin gaske kuma ya zarce jaki saboda haka yana da ana iya ba da shi a matsayin diya ga tayin da aka da aka abin nan aka barar ko cikin da aka barar faƙala umar umar ya ce ma'adalla laulam nasma hada la ƙazaina da gairi ba don mun ji wannan hadisi ba da za mu hukunci sai za mu koma istihadi kenan sai don ba wani sunaran sani ban zan wannan hukunci ba. an fahimci abi? awo wakana har yanzu umar abu na biyu kenan sai da na umar yana khalifa ya kasance layuwar da tulmar'ata min diyati Ba ya gadar da mace daga diyar mijinta kusan mijin ya mutu mata za ta gaje shi mace in ta mutu mijinta zai gaje ta amma yanzu mijin wani ne ya kashe shi to ni tun da wani ya kashe shi zai ba da diya kudin diyar ‘ya'yansa dai da sauran uba da iyayensa dama za su samu ta amma matar safa ta san ba wai jini ne ya haɗa su ba auratayya ne ya haɗa su ita ma za ta yi gado umar da da farko tun da bai san wani suna nan ba cikin ishtihadinsa idan aka kashe matar eh, mijin mace akan ba ta gadon dukiyar da ya bari ne amma ba za a ba ta gado cikin diyarta da za a bayar ba bi? yawon da haka yake yi shi ne mana kana wa kana la yi warrisul mar'ata min zau jiya diya ana yi karanta shi da diya da yawa ya shadda ko diya da yawa ya nan sauƙi duka ya inganta min diyati zawjiha ko min diyati zawjiha hatta akbarahu bahak sai da sahabi bahak ya koya masa wannan sunna ya ba shi labari ce a ai yadda yake nan ba daidai bane domin magana hukunci ya inganta daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gadar wa mace diyar mijinta حينما نعت أخبره الضحاك سيصير له كشند صحابي ضحاك يباش الأبار سوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه يا رب تاوشي ضحاك أن يورس امرأة أشيما الضباب من دية زوجها يا قادر وتيبات قادنت في كندير مجنت لأككشف mai suna ashiyam ashiyam abdullabi an fahimta? ta dole ya wayan na hadisai ne kuna ga hadisin abu dawud ya rawaito shi na kuna ganin su a hashiyar ku na'am ban ji ba yawa eh haka sannan waraja ila hadisi abdurrahman ibn auf umar yana khilafa amma bai san wata sunna ba ya san cewa ahlul kitab ana karban jizya ana ba su zaɓi ko su karɓi musulunci ko su ci gaba da addininsu na yahudanci ko na kiristanci amma suna ƙarƙashin gwamnatin musulunci za su riƙa ba da haraji duk shekara ana kiransa jizya amma mushirkan laraba ba a musu wannan ba su da wannan gata an fahimta a su bautan gumaka to majusawa fa su majusawa suna nan baina baina su ba za ka ce musu masu bautan gunki ne kai tsaye ba don ba gumaka suke sassaƙawa ba su kamar sai da karitan Allah ba su da harkar gumaka illa dai sun yadda masu iko biyu ne akwai allan alheri da allan sharri alamar allan alheri shine wuta saboda kullum sukan hura wuta zo su kusa da wutan a matsayin suna girmama wuta a matsayin shine alamar allan alheri wadi shaidan kuma alamarsa shine duhu wadi to saboda haka su ya cancanta a kira su masu bautan wuta to amma dai su ba kamar yadda muka ce ba kamar masu botan gumaka sun saka gumaka da wani da sauransu ba wa duk an fahimci majusawa ba Ba saboda haka umar bai san ya hukuncinsu ba za a karɓi jizya daga gare su a bar su su ci gaba da ibadarsu na majusanci na girmama wuta a matsayin wuta shi ke wakiltan allah ƙwarai hmm? haske wata a ba su hukunci musu gata irin da ake kiristoci da yahudawa ko kuma za a riskar da hukuncin su da laraba irin hukuncin laraba masu bauta wa gumaka ba za a ba su wannan dama ba wazi to saboda haka da yana musu hukuncin larabawa masu bautan gumaka sai da ya ji hadisi daga wurin abdurrahman ibn auf wazi to kuma sai ya dawo kan aiki da hadisi kuma wannan shine ka'ida kawai musulmi dole ne duk abin da kake yi randa aka ce ga hadisi ta ya inganta baka da wani zaɓi kuma dole ka jingina maganar kowa kowa ba sai gane shawaran kowa ba ka zo ka aiki da hadisi wannan shine musulunci yawon شنو ba na إلى هدي ورجع إلى حديث عبد الرحمن بن عوف عمر يا داو زوا ga aiki da hadisin Abdurrahman bin Auf an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam fil majus game da majusawa annabi ya ce da mayaka sunnu bihim sunnata ahlil kitab ku bi da su mabiyar da ake bi wa eh, yahudawa da nasara wazi su ma da hukuncin da ake wa yahudu da nasara a wurin harkar jirgin su ma haka a ba su zaɓi ko su musulunci ko su ci gaba da yin addinin su amma suna ba gwamnati haraji da shekara wazi za mu tsaya nan ne? bari mu tsaya